To masu mu masu sauraronmu, yau magama da jarumanmu, saɓanin kwana biyu ba a je ta a wannan shararren shiri mai suna daga Kannywood. Tunkan azumi ko kuma in ce tunkan sallah ne ko tunkan azumi dai, ba a ji ta ba saɓanin kun san abubuwan yanayin aiki yadda yake kasancewa, to don haka gashi ta zo ƙafa da ƙafa domin ta gana da masoyanta na kusa da na nesa. wanda ta sani ma tare da wanda bata sani ba yawwa yanzu baƙuwarmu amina lawan kun santa ba baƙuwa ba ce a cikin wannan shiri mai farin jini shirin dz hausa tv ba yawwa yanzu wanda bai sami hirarki ta farko ba ya kamata a ce yanzu kin gaya masa sunanki daga bakinki don aka ce waka in dai waka ce yawwa a bakin mai ita ta fi garɗi to muna sauraron ki to assalamu alaikum ni dai na farko suna na amina lawa wadda kuka fi sani da raliya a cikin shirin daɗin kowa to masha Allah akwai tsaraba da kika kawo mana a cikin shirin nan na daga wuta. ko ko a'a ke komai ma in aka tambaya a cikin wannan shiri za a ji tambayoyi daga bakinki. ki eh to insha Allah ba zan gagara ba da amsa ba akan abin da na sani in dai aka tambaye ni akan abin da na sani insha Allah zan ba da amsa kwanakin baya kin gaya masu kallon ki cewa akwai zaki wa Diza ta Hausa TV waka to masu kallon ki sun so suna ta can su ji wannan waka ya take amma kika ce a bi ki bashi ko gaskiya wannan haka ki tabbas na yi alkawari eh waka eh. amma kasancewar abubuwa da suka zo suka sha kaina da yawa hmm. to ban samu damar yin waka ba amma insha Allah ina sani kuma zan yin Allah ya zaki wa DZ Hausa TV waka kenan mai daɗi har dan kika wannan waka ma fahimmu masu yanki saboda har sosai sun girgiza saboda yanayin yanda waka take take ana son wakar ki gaskiya ne insha Allah kuma ni ma dama ina da burin yin haka eh to Allah ibada iko amin to ya yanayin sallah da sallar nan an ce ba wani dan show da kuka dan jajje a ga masoya masoya su ganku sabanin ana zaman gida dole ko eh gaskiya mu ba mu ji daɗi ba wannan yanayin da aka shiga eh. sai dai kawai da abin da ubangiji ya tsara ba ba shi da yadda zai hana hmm. to amma muna fata kuma muna addu'a Allah ya sa zuwa babbar sallah komai ya warware eh. idan Allah ya sa komai ya warware kafin babbar sallah wataƙila za a iya yi gaskiya ne haka da babbar sallah wanda za mu haɗu da masoyanmu su ga mu mu ma gansu a a therapy haka ne ko ke ba ki haɗe daga cikin <laughs> Wai ke ba kya daga cikin wanda kin ga haɗe da masu ki ba kya tsaya a selfie da ke. A ina tsayawa mana ai saboda ai ka ba masu ka lokacin ka. Eh. Su ma suna iya bata lokacinsa a kanmu su zauna domin su ga irin shirye-shiryen da muke yi. So kuma idan ka ba shi lokacin ka na ɗan ƙanƙanin lokaci ai ba wani abu bane. To akwai lokacin da muka sa wata interview ki kwanakin baya sai wani ya ce shi fa wannan fa ba raliya ce ba. Ita raliya shirin daɗin kuwa ba fa haka take fes fes fes fes fes a gari haka ba. ya ce fa wacan yadda take a wannan a cikin fim din a haka take a gaske na ce a'a ita ce fa ita ce ba shi bai yadda ba to tun daga ki Allah ya kawo ki cikin wannan shiri mai suna daga Kanye Wood gaya masa yadda abin yake da bangaren yadda kika je wajen aikinki da kuma bangaren a ganki a zahiri eto eh gaskiya dama dole ne ga bambanci tunda wannan bangaren aiki aka taba nan kuma yanzu an zo bangare ne wanda ba aiki ake yi ba mm. dole ne a canji saboda yanayin karakta da nake a cikin fim ɗin wahala nake sha dole ne a ce ba za a gani a cikin kwalliya ba ko wani ado haka to da zarar an zo a gurin aiki an yi wannan an gama to daga nan an tashi kawai mutum zai koma yadda yake noman rayuwarsa cikin kwalliya da ado ba zai yi mutum ya ta zama a ce a ganka a cikin fim haka ba kuma a ganka a fili haka ba zai da wani ya ce anya wannan fa mai kyau ta ita fi wata ma ta kai kyan wannan ba na ce ita ce da kawai yanayin aiki ne ba yadda baya kayawa yanayin aiki ne sa ake rage kyan aiki dama an ka cika jarumi ya kamata a ce duk wani rol da aka baka ya kamata a ce ka ɗauke shi duk wata halayya da aka ɗora ka a kai ya kamata a ce ka yi shi tamkar gaske to yanzu mu, misali akalla ba a ƙasar ba za ki kai shekara nawa a masana'anta ta kaniwood eh to gaskiya yanzu akalla zan iya kai shekara biyar haka ana ta mai ana ta fafatawa kenan kuma nasarori alhamdulillah ana ta samu su kullum ma a cikin sa ake gaskiya ana samun nasara to misali sai dai mai wa Allah godiya gaskiya ne ala halin dama shine ayi abun godiya ce ko a bakin kura kake ya kamata a cika gode wa Allah in Allah ya taimake ka idan ka gode sai ka <laughs> fito da wani ya ce shi fa wallahi na bakin kura ba magana ya gode wa Allah na ce a a gwara ka gode sai ka ka fito ko ba haka ba to misali akwai wata waka ki da kwanaki cika ka ta shaddiza ta wasa TV wata kika wa ma Hadiza Gabon Eh. don har bidiyon ta yanzu haka ka shiga cikin tashar diza ta wasa tv akwai wannan waka na amina lawan ta wa jarima hadiza gabon to amma an turo da wani sako washin menene ya a yanki kika yi wa hadiza gaban waka to ka san ko a baya ma na faɗa na ƙara faɗa hmm. gaskiya ne abu ne a yi a kanta ƙauna ce asali da mutum ne ina ƙaunarta hmm. sannan kuma daga baya ya zo ya kasance tana taimakawa talakawa eh. da marasa karfi da bayan Allah to wani abin shi ma ya kara jawo hankali na akan in kara musar da al'umma in kara gaya wa duniya ta sani cewa da gaske ne fara lalle tana taimakawa al'umma da da cewa ma an sani amma dai in sanarwa saboda ni gaskiya ina ƙaunar duk mutumin da yake irin wannan halayya na taimakon na ƙasa da shi ko kuma taimakon wanda yake neman taimako to gaskiya ni ina ƙaunar abin ni ma abin yana bani sha'awa kuma ina so ni ma kai wani mataki wanda ni ma zan fara kwatanta haka saboda abu ne mai kyau to gaskiya ina kaunar ta sannan kuma ina kaunar wannan halin nata to shine abin da yasa na ƙara ne mata waka saboda kauna kuma saboda duniya ta sani eh. to kina so ce dai a masana'anta ta kane wuta baki da wata jaruma da ta wuce hadiza gaban kenan gaskiya ba sai ita gaskiya da a cikin dai jarumai hmm. ba wadda nake so kuma nake kauna kamar ita ma hadiza gaba gaskiya ne to yanzu masu kallonki za su sako amshin wakan nan ce ki yi wa masu kallonki ko da iya amshi ne wanda kika wa wakar da kika wa ma hadiza gaba to ai na yi amshi da yawa a baya na wakar to da tso mana ko ina ne dai a cikin wakar <laughs> akwai amshi da yawa a baya ba a bayan wanda na yi da yawa na wakar eh suna na to da tso mana baiti ko wanda iri ne ko baiti ɗaya ne to mai taimakon bayin ilahu Allah ba zai bar shi ba Hadiza ta gaban mai wuya ko mai siya ai kun san ba zai fadi ba Hadiza ta gaban gamji sara be karki ba ma kirai ba su ganki ba Hadiza ta gaban to ayyawa da <laughs> kin ga masu kallo ce eh tabbas wannan waka mm. ke cike karera to shin a yayin da kike rubuta waka misali wani waka lokacin da kika yi ta a daga bacci kika tashi a kina tafiya ne ko a kina zaune tunanin yin wakar ya zo miki gaskiya na daɗe ina tsara wakan nan eh. saboda ina so in ga nayi abu mai kyau mm. wanda kowa ya ji shi zai ji yayi kyau ya burge jama'a eh. sannan saboda irin ƙaunar da nake mata shi yasa na ɓata lokaci ina ta rihazal kuma ina ta faman kokarin yadda zan inga na rubuta abu mai kyau eh. na fitar da shi mm. so shi yasa na tsaya na yi waƙar nan ta fita dai kyau na bata lokuta da yawa domin kaga waka guda biyu ce kuma sannan bidiyo aka zo aka bayan na zo na buga a studio mm. na yi audio still kuma aka zo aka yi bidiyo to kaga duk abu ne wanda na daɗe ina ina tamin shi a hankali a hankali ina yi to kuma har na zo na yi haka na cimma ruwa eh. na ji daɗin wani abin sosai to misali a lokacin da kika shirya wannan waka a wannan studio kika je kika yi aka maki hidan wannan waka gaskiya a nan zuwa shi ne eh. kuma studio din na yakubu yaks dj yaks dj yaks ok eh, a nan aka a nan aka yi mun aikin duka guda biyun kenan to kuma na san da da Allah da izinin Allah da kika kai wakan nan da an samu alheri a cikin ta dan ki san jarama dama tana da kyauta bare kin yi mata waka audio kika tafi bidiyo a dole ki kwashe jaruma <laughs> to gaskiya mun gode wa Allah da ba abin da zamu ce wa Allah yi godiya akan haka eh to yanzu misali a yanzu haka fina-finan da kika a industry wani fim kika kike son fim din nan sosai to gaskiya a fina-finan da nayi wanda kuma nake so sosai hmm. guda ɗaya ne wanda ake ce mashi gidan alhaji saboda gaskiya na ji daɗin wannan rol ɗin da aka bada kuma sannan ni kaina a cikin jikina aikin ya shiga jikinki hmm. da ne a cikin fim ɗin ni kaina ya ratsa ya shiga jikina kuma ko yanzu idan na kalli fim ɗin sai in ji abin yana min daɗi a raina saboda na bada abin da ake so ɗin ni ma kaina ban taɓa tunanin zan iya wannan ba yadda nake da shiru-shiru da haƙuri hmm. a zahiri ma ni na haka gaba ɗaya tun yadda Allah ya halice ni ina da shiru-shiru da haƙuri amma yadda na fito ne wani aktin din na masifa da tsiwa da rashin kunya rashin mutunci ne eh. wanda ya fito a mijin nawa waye mijin naki a cikin fim din shi alasan kwalle eh. shi ne fito bakin wake shi ne fito a mijina eh. so irin na tashi ne masa fitsara da rashin mutunci a cikin fim din ne to gaskiya ni ma abin daga bayan ina kala har dariya ma yake ba ni sai ga